يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم litinin hudu ga watan ramadan bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam da shekara 1441 wanda ya yi daidai da shida. Ashirin da bakwai ga watan hudu shekara ta ashirin. wannan shine darasi na hudu a cikin darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma muna karatu a cikin suratul mujadila darasin da ya gabata mun kai zuwa aya ta eh, goma a cikin wannan sura mai albarka a yau za mu tashi akan aya ta goma sha ɗaya a cikin ayoyin da suka gabata a baya waɗanda suke magana akan abin da ya shafi tattaunawa da kuma ganawa da juna wanda allah maɗaukacin sarki ya yi hani a kai kuma ya nuna irin nau'in ganawa wanda ya halatta a ce musulmi wanda ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar alkiyama ya rinka yi da irin sifofin abin da ake so a rinka ganawa a kan shi saboda kada mutum ya zama yana koyi da irin wannan ganawar ta munafukai wadda asalinta daga shaidan ne kamar yadda Allah ya ce innaman najwa min ash-shaytan liyahzuna alladhina amanu manufar wannan ganawar ita ce a sa damuwa a cikin zukatan masu imani shi yasa hatta ganawa a tsakanin juna ɗin, duk wani ganawa da waɗansu mutane za su yi wanda zai sa damuwa a cikin zukatan wani daga cikin muminai to manzon Allah sallallahu alaihi wa'alihi wa sallam yayi hani kan yin haka hadisi ya zo a cikin musnad na imamu ahmad da kuma as na imamu bukhari da muslim daga abdullahi dan mas'ud Allah ya da shi yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yana cewa idza kuntum salata fala yatanadaina thnani duna sahibihima manzon Allah yace idan ku uku ne to kada mutum biyu su rinka ganawa su kebe su biyu su bar daya ba tare da shi ba me yasa manzon Allah yace kada ai haka yace fa inna zalika yuhzinuhu domin wannan yana bata mai rai yana sa mai damuwa daka wannan cebewar da za ku yi kawai ana zaune ka kebe kuskus kana magana da wani ga wani kuma a zaune a gefe daban ko biyu kuna ganawa shi kadai daban to wannan yana sa damuwa manzan Allah ya ce to kada a rinka yin haka ya zo a hadisin Abdullahi ibn Umar wanda Imamun Muslim ya rawaito a cikin sahih manzan Allah yake cewa 'Iza kuntum salata fala ya tanajat nani duna salifi illa bi iznihi ya kawo shi da kaidi cewa idan ko uku ne kada mutum biyu su keɓe su gana a baro ɗaya shi kaɗai ba tare da wani tare da shi ba sai idan da izinin shi ne mana idan za ku gana kuna zaune ko uku kai kana so ka gana da ɗayan ba tare da shi na ukun ba to sai an nemi izinin shi ya ba da dama ya ba da izini cewa a gana babu wani abu shi ne ma'anar illa bi iznihi me ya sa manzan Allah ya ce haka shi ma a wannan riwaya ya ce fa inna zalika yuhzinuhu domin wannan yana ɓata mai rai yana sa mai damuwa wannan duka yana ƙarƙashin ganawa da juna wadda ta saba ma Allah ta saba ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai an kula da waɗannan ƙa'idojin da waɗannan sharɗan yana daga cikin abin da malamai suka fitar a ƙarƙashin wannan cewa magana da wani kuna zaune da wani ko uku kuna jin wani yare ko biyu shi kuma ɗayan baya jin wannan yaren sai ku rinka yin magana da yaren da baya ji shi ma yana ƙarƙashin ganawa da mutum biyu ba tare da ɗayan ba da aka sai aka ba shi wannan hukuncin da aka shi ma ba a yadda mutum biyu uku suna zaune ba mutum biyu suna jin yare ɗaya ɗaya baya jin yaren ku rinka magana da wannan yaren domin wannan zai sa damuwa a zuciyar shi wannan daban bai san me ake faɗa ba bai san me ake tattaunawa a kai ba shi ma sai zama illa bi iznihi sai idan ya yi izinin cewa za ku iya magana ɗin za ku iya tattaunawa da wani yaren ba tare da wani abu ba ta duka wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mutum ya lura da shi a wurin ganawa amma idan mutane da yawa ne misali ba za a bar wani shi kadai a keɓance ba to wannan babu matsala kuna zaune ku shida ko ku bakwai mutum biyu su ɗan tattauna a tsakaninsu to wannan babu laifi a kai sai dai idan wannan tattaunawar za ta haifar da wannan illar da aka hana saboda ita Ma'ana za ta sa wani ya ji damuwa ko waɗanda suke daban ɗin su ji wata damuwa a cikin zukatansu to wannan shi ma zai shiga ƙarƙashin hannun da aka yi da haka idan za a gana sai a gane irin wadda Allah maɗaukacin sarki ya umarni da shi cewa ya ayyuhan na amanu idan tanajaitum falata tatanajaw bil ismi wal udwani wa ma'siyati rasul wa tana bil birri wat da aka wannan iska yana da alaƙa da waɗannan ayoyi da suka gabata za mu tashi yau akwai sauran hukunce-hukunce da yawa waɗanda malamai suke kawowa a ƙarƙashin waɗannan amma dai a dunkule waɗannan su ne muhimman abubuwan da suke da alaƙa da waɗannan ayoyi za mu tashi kan aya ta goma sha ɗaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير an sake komawa kan wata gaba daga cikin gaɓoɓin da surar take magana a kansu ita ce magana a kan majalisin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ladabi na zamantakewa musamman majalisin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ko kuma sauran majalisai da ake zama na ilimi kamar yadda waɗansu daga cikin malamai suka ce ayar ta shafi duk wani majalisi wanda yake na ilimi kamar yadda fata da makamantansu suka fassara shi da cewa majalisun zikir majalisai na ilimi da kuma ambatan Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya ce ya ayyuhan ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kira ne daga Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga bayi waɗanda suka yadda da Allah suka yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi suka yi kuma imani da cewa akwai haɗuwa da Allah a ranar tashin alkiyama idza qila lakum tafassahu fil majalis Allah ya ce idan aka ce muku ku buɗa a majalisi ku ba da wuri ku buɗa wani ya samu wurin da zai shiga ya zauna fafsahu to ku buɗa ɗin. idan aka ce muku ku buɗa. to ku buɗa mana in an yi muku umarni da ku buɗa sawa'un umarnin ya zo daga shi wanda yake jagorantar majalisin ne idan ana nufin majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma wanda yake jagorantar majalisin idan ba manzon Allah bane sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga idan aka ce a buɗa a buɗa haka kuma idan wani daga cikin 'yan uwanku masu imani ya zo majalisi yana so ya sami inda zai zauna ya ce muku ku buɗa mai wuri ya sami inda zai zauna fafsahu to ku buɗa ɗin shi ya sa aka ce idan ƙila lakum idan aka ce muku ba a faɗi idan wane ne ya ce ba mana duk wani mai imani idan ya ce muku ku buɗa mai ya samu wurin da zai zauna ya samu wurin da zai shiga to fafsahu da ake bukata daga gare ku in dai ku masu imanin ne da ake magana da su to ku buɗa ɗin kamar yadda aka yi muku umarni idan kun buɗa a majalisin fita illahu lakum ko kuma abin da Allah zai muku shi kuma Allah zai buɗa muku da aka sakamako ne umarni ne aka bayar a yi wani aiki wanda idan an yi aikin kuma za a samu sakamakon aikin menene sakamakon aikin shine idan kun buɗa yaftahillahu lakum kuma Allah zai buɗa muku buɗin Allah subhanahu wata'ala kuma yana da yawa Allah zai buɗa muku a cikin arzikinku Allah zai buɗa muku a cikin iyalanku Allah zai buɗa muku a cikin kasuwancinku Allah zai buɗa muku a sana'o'inku da ayyukanku Allah zai buɗa muku a albarka ta rayuwa duk wani abu wanda ɗan adam yake buƙatar buɗi a ciki to idan yana neman buɗi to ya zamanto zai rinka buɗa ma mutane idan an nemi buɗawar musamman a majalisai na ilimi wanda yake za a samu alkhairi a wannan wuraren shine idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsah Allahu lakum nan an ce al majalis shine abinda waɗansu malamai suka yi amfani da shi da cewa ana nufin kowane majalisi na ilimi na alkhairi saboda an ce majalisai ba a ce majalisi ba kamar yadda ya zo a wannan kira'ar ta al'imamu Asin shi yake karantawa idza qila lakum tafassahu fil majalisi sauran ƙura'u suna karantawa fil suna karanta shi da ifradi cewa idan an ce ku buɗa a majalisi wayanda suka ce majalisi suka ce kenan ana nufin majalisi na manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam amma cewa majalisi yana yana iya ɗaukan sunan jinsi ne na kowane irin majalisi zai shiga haka ma a nan da aka ce majalis shi ma baya nuna kowanne zai iya ɗaukan majalisin manzan Allah ɗin domin majalisin manzan Allah wurare ne daban-daban wani lokaci yakan zauna a masallaci wani lokaci yakan zauna a gida wani lokaci yakan zauna a wani wuri daban ko a ka'aba lokacin a makka da sauran wurare irin waɗannan manzan Allah yakan zauna duk inda ya zauna ya zama majalisi na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka cewa majalis baya nuna cewa majalisai ne daban ba na manzan Allah kawai ba domin na manzan Allah din ma zai iya zama majalis haka kuma cewa majalis baya nuna majalisi ne guda ɗaya na manzan Allah domin sauran majalisan ma za su iya shiga wannan shine abinda al-Imam Abu Ja'far ibn Jarir rahimahullahu ta'ala ya rinjayar da cewa majalisin ya kunshi kowane irin majalisi domin Allah bai keɓanta wani majalisi shi kaɗai ya ce shi ne ake nufi ba wannan ayar tana daga cikin abin da malamai suke kafa hujja da shi akan ƙa'idar aljaza'u min jinsil amal mana Allah yana ba da sakamako daga jinsin irin aikin da bawa ya aikata idan an ce ka buɗa ka buɗa to kai ma Allah zai maka sakamako na buɗi haka kuma idan an ce kai afuwa kuma ka yi afuwa, to kai ma Allah zai yi maka afuwa idan an ce a taimaka kai ma ka taimaka to kai ma Allah zai taimake ka wannan shine aljaza'u min jinsil amal Allah ya baka sakamako gwargwadon irin jinsin aikin da ka aikata ta ka wanda yake neman buɗi to ga yadda zai rinka buɗawa ga bayan Allah shi ma sai Allah ya buɗa mai wanda yake neman afuwa da gafara to shi ma ya zama mai afuwa da gafara ga bayan Allah sai Allah ya mai afuwa ya gafarta mishi wanda yake neman taimako da agazi a wurin Allah to shi ma ya rinka taimakawa da agazawa ga bayan Allah shi ma sai Allah ya taimaka mai sai Allah ya agaza mishi da ta Allah ya ce idan qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahu Allahu lakum wa idan qila shuzu idan kuma aka ce muku in shuzu ma'ana shine in inhadu ku tashi to shuzu ku tashi din wani irin tashi ake nufi anan? shin ana nufin an ce ku tashi daga majalisi daga wurin da kuke zaune ku tashi ku tashi ake nufi ko kuma an ce ku tashi zuwa ga wani aiki na alkhairi ayar wannan ma'anar za ta iya ɗaukan kowanne mana idan aka ce ka tashi daga majalisi to ka tashi ɗin kada ka ce dole sai ka zauna kai ba za ka tashi ba haka kuma idan aka ce a tashi a aikata wani aiki na alkhairi to ka tashi ka je ka aikata wannan aikin na alkhairi sawa'un sallah ne ko jihadi ne kowane irin aiki na alkhairi aka ce a tashi zuwa ga wannan aikin ka tashi zuwa gare shi "fan shi ne ma'anar wa idan ƙilan shuzu fanshuzu waɗansu sun keɓance shi zuwa ga tashi a majalisi kawai waɗansu kuma sun ce a'a ba wannan ake nufi kawai ba ana nufin duk wani zabararwa da za a yi ma bayi zuwa ga aiki na alkhairi ya shiga ƙarƙashin wa idan ƙilan shuzu fanshuzu shi ma ɗin sai aka faɗi sakamakon shi sakamakon shine yarfa'illahu alladhina amanu minkum Allah zai ɗaga darajar waɗanda suka yi imani daga cikinku wallazina utul ilma haka kuma Allah zai ɗaga darajar waɗanda Allah ya ba su ilimi su kuma za a ɗaga darajar su darajoji masu yawa bana darajar mai imani wanda ba shi da ilimi mai zurfi ya sha bamban da darajar wanda yake mai imani wanda yake da ilimi Allah yana bambanta tsakanin darajarsu da kuma matsayinsu domin imani ya jini ne akan ilimi da kuma aiki da ilimin su ne ginshiki na imani al'ilmun nafi wal'amalin salih ko kuma ya kunshi ilimi da sanin abinda manzan Allah sallallahu Alaihi wa'alihi wasallam ya zo da shi sannan kuma da yadda da abin da manzan Allah ya zo da shi yardar kuma kashi biyu ce akwai yarda da baki ka furta ka shaida akwai kuma yarda a aikace shine aikin ka ya nuna cewa ka yadda da abin da manzan Allah ya zo da shi to wannan shine ma'anar imani din sune ginshiki na imani sanin abin da manzan Allah ya zo da shi da kuma yadda da shi ta hanyar ikirari da baki da kuma aikatawa da aka Allah ya bambanta tsakanin wanda yake mai imani imani da babu ilimi mai zurfi a cikin shi da kuma wanda yake mujarradin wanda yake mai imani ne wanda yana da ilimi mai zurfi da sanin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi da cewa za a daga darajar masu imani sannan masu ilimi kuma da imani za a ɗaga su darajoji masu yawa da darajar waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya ba su imani babu zurfin ilimi mai yawa a cikin wannan domin imani da ilimi kamar jiki ne da ruhi ba sa rabuwa ba yadda za a ya zama akwai ilimi ilimi ya zama mai amfani matuƙar babu imani kamar yadda babu yadda za a yi a sami imani matuƙar babu ilimi da aka dole sai an haɗa tsakanin waɗannan abubuwan guda biyu sannan imani yake ruwa. idan babu ɗaya zai zama jiki ne kawai babu rai ba shi da amfani ko kuma rai ne kawai babu jiki shi ma ba shi da amfani ta haka dole sai an haɗa tsakanin wayannan abubuwan guda biyu ilimi da kuma imani da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya zo da shi shi yasa koyaushe Allah madaukakin sarki ke kira da faɗakarwa a cikin alkur'ani zuwa ga ilimi da cewa Alam annahu la ilaha illallah har ma abu na farko da aka fara saukarwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zamanto umarni ne da yin ilimi iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq data anan Allah ya ambaci daga daraja ta ilimi shi yasa da inda Allah madaukakin sarki yake magana akan daga daraja galibi za mu ga ana magana ne akan abin da ya shafi ilimi kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya yi magana akan annabi Yusuf alaihi salam Allah ya ba shi ilimi na fahimta da zurfin tunani da sanin yadda za a gudanar da al'amuran al'umma da siyasa Allah maɗaukacin sarki ya ce ka zalika kidina da Yusuf Makanar ya liya kuza akahu fi malik illa an Allah sai Allah ya ce na rufa'u da darajatin man sha. muna daga darajar wanda muka ga dama saboda an yi bayani akan ilimi da basira da Allah ya ba annabi Yusuf alaihi salam sai aka yi magana akan daga daraja mana daraja tana daguwa ne ta hanyar ilimi haka kuma Allah madaukakin sarki ya yi magana akan imani da kuma aiki na kwarai ta haka Allah ya tabbatar da cewa yana daga darajar mutum ne ta hanyar imani da kuma aiki na kwarai wanda imani da aiki na kwarai ba sa taɓa yiwuwa sai ta hanyar ilimi sai an samu ilimi sannan a samu imani haka kuma sai an sami ilimi sannan a samu aiki domin bai yiwuwa mutum ya aikata aiki ba tare da ya san menene hukuncin Allah akan wannan aikin ba Allah ya ce yarfa'illahu allazina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير ne, kuma مدعوكة سركي مسنيني كما ميبال لاباريني ƙwararre ne dangane da abubuwan da kuke aikatawa da aka da aikin da kuke aikatawa Allah yana sane da shi idan kuna zama a majalisi kuna bin umarnin Allah a majalisin Allah ya sani idan kuma kuna keta umarnin Allah a majalisin shi ma Allah maɗaukacin sarki ya sani malamai suna kawo daga cikin sabubba na saukar wannan ayar shine abinda al'imamu Ibn abi hatim abdurrahman ya rawaito daga mu'atil ibnu hayyan a cikin tafsirin shi yake cewa dalilin saukar wannan ayar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi ya wata rana yana zaune a cikin masallaci a inda yake wurin ahalus suffa wuri ne kuma wanda yake ba shi da faɗi wuri ne wanda yake matsatsi manzo Allah yana zaune sahabban shi suna kewaye da shi a wannan majalisin kuma manzo Allah ya kasance yana ba da kulawa ta musamman da girmamawa ta musamman ga mutane waɗanda suke as-sabiqun al-awwalun musamman mutanen da suke ahlu badar waɗanda suka halarci yaƙin badar daga cikin sahabban manzan Allah manzan Allah yana zaune a wannan halin a wannan yanayin sai ga wata tawaga ta su wa'annan asabiqun al-awwalun din daga cikin ahlu badar sun shigo masallacin suka zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka samu babu wuri da za su iya zama a wurin sai suka yi wa manzan Allah sallama assalamu alayka ya rasulullah manzan Allah ya amsa musu sannan suka yi sallama ga mutanen da suke zaune su ma suka amsa musu suna tsaye ba su sami inda za su zauna ba su kuma ba su tafi ba da aka manzan Allah shi abin ya dame shi ya rasa yadda zai yi da su Ga shi ba inda za su zauna shi kuma babu wani wanda ya matsa musu ko kuma ya ba su wuri ya ce su zauna da manzan Allah ya ga suna tsaye a wurin ba su tafi ba kuma ba su sami inda za su zauna ba sai manzan Allah ya rinka kiran mutane manzan Allah ce kum ya kula wane tashi wane kai ma tashi ya tattashi wasu mutane daga cikin waɗanda suke zaune a tare da shi sai ya sa waɗannan mutanen da suke ahalu badar ya ce su zauna a wannan wuraren da ya tashi wasu bayan sun zauna an fita sai munafukai suka samu abin da za su rinka suka da shi suke cewa ai mun faɗa muku kuna cewa mai adalci ne wani adalci ne a nan mutane suna so su zauna a kusa da annabinsu sai a tashe su kuma a sa wasu su zauna a wurinsu suka rinka maganganu irin waɗannan na suka dangane da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi da aka fi Allah madaukakin sarki ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsah Allahu lakum da wannan sai ya sa natsuwa da kwanciyar hankali da jin dadi a zakatan waɗannan bayan Allah daga cikin sahabban manzon Allah wanda aka tayar da su aka faɗi irin falalar da Allah zai ba su sannan kuma da cewa idan an ce a tashi aka tashi din ba zai tafi a banza ba yarfa illahu ladina amanu minkum walladhina utul ilma daraja akwai daga darajarsu da Allah madaukakin sarki zai yi a nan duniya da kuma daga darajar su a ranar alƙiyama ta wannan sai ya zama kaman lallashi ne da kwantar da hankali ga su waɗannan bayan Allah ɗin da wannan hadisar ta faru a kansu waɗansu kuma suka ce sababin saukarsa wannan yana da alaƙa ne da zama da mutane suke yi a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi akan zo a zauna a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wani lokaci a ci abinci da makamantan haka to amma idan an gama zaman da daddare kowa yana so ya zama shine ƙarshen wanda zai bar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi kowa yana so a ce shine karshen tafiya da aka mutane sai su ta zama manzon Allah yana da bukatun shi yana da abubuwa sai a takura ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wannan ya zamanto sun ki tafiya wancan yana jira sai wancan ya tafi wancan ma yana jira sai wancan ya tafi da aka sai Allah madaukakin sarki ya saukar da cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahu Allahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu idan aka ce ku tashi to ku tashi mana aka ce ku tashi daga majalisin manzon Allah sallallahu alaihi ku tashi daga gidan manzon Allah a bar manzon Allah haka ya samu dama shi ma ya huta ya samu dama ya yi rayuwa da iyalai shi to ku tashi din domin tashin shi ne zai daga darajar ku a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da aka ce wannan shi ma sababi ne daga cikin sabubba na saukar wannan ayar kamar yadda Allah ya saukar da cewa fa idza fantashiru idan kun ci abinci ko ku tafi kada ku ci abinci kuma ku zauna ku ci gaba da fira ku ci gaba da cinye takura lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa'alihi wa sallam da aka karshe Allah ya ce wallahu bima ta'maluna khabir Allah masani ne Me kuma ba da labari kwararre dangane da abubuwan da kuke aikatawa gabaki ɗaya a nan duniya wanda ayoyin surar gaba ɗaya suna tabbatar mana da ƙwarewa da kuma ilimi na Allah subhanahu wa ta'ala dangane da al'amuran bayi gabaki ɗaya daga ciki akwai sadin abubuwan da suke faruwa a majalisai na mutane Allah maɗaukacin sarki khabir ne akan wannan masani ne yana sane da wannan kuma zai ba da labari a kai ranar alkiyama ya ayyuhal lazina amanu idza najaytumur rasul faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqah ذلك خير لكم وأظهر فإن لم تجدوا فإن إن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon shi suka yi imani da ranar tashin alkiyama wannan kira ne ake yi ga masu imani a wata gaba ita ma daga cikin gabobin da ake magana a kansu a gaɓoɓin da suka wuce a baya kafin wannan ta majalisi ana magana ne akan ganawa da kuma tattaunawa ana magana akan ganawa da tattaunawa sai aka shigo da maganar zama na majalisa daga nan kuma sai aka sake komawa a ci gaba da magana akan abin da ya shafi ganawa ɗin da tattaunawa a baya an yi magana akan ganawa ta kowa da kowa da yadda ya kamata ta kasance a nan kuma sai aka dawo magana akan yadda za a gana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi a matsayin shi na jagora shugaba na al'umma gabaki ɗaya. Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani idan na zaitumur rasula idan za ku gana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi faƙaddimu baina ya daina juwakun sadaka to ku fara gabatar da sadaka kafin ganawar da za ku yi da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga yau an rufe ganawa da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa a kyauta duk wanda zai gana da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa to kafin ya gana da shi ya gabatar da wani abu na sadaka da haka yanzu in kayi niyyar za ka je ka ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana da wasu tambayoyi ko kana da wasu bukatu ko kana da wata ganawa da shi to ka tattali wani abu da za ka yi sadaka da shi kafin ka kai zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ma'anar faqaddimu ya daina juwakum sadaka. da haka wannan ayar umarni ne ga duk wanda zai gana da manzan Allah cewa ba zai gana da manzan Allah ba sai ya gabatar da sadaka amma sadakar anan an ce a gabatar da ita ne kafin a je ganawa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kina abin da ake nufi idan za ka je ganawa da manzan Allah sai ka tattali abin da za ka yi sadaka da shi sai ka yi sadaka idan ka yi sadaka sai ka je ka gana da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya ce sai Allah madaukakin sarki ya ce zalika khairul lakum wannan shine mafi alkhairi a gare ku wannan shine mafi alkhairi a gare ku wa athhar kuma shine mafi tsarki a gare ku domin sadaka tana tsarkake bawa tana tabbatar da alkhairi a gare shi shi yasa ma a zakka Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ka karbi sadaka daga cikin dukiyarsu wanda za ka tsarkace su da ita aka wannan sadakar ta dukiya tsarki ne ga wanda shi yake fitar da wannan sadaka da haka Allah ya ce ba da sadaka kafin ganawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alkhairi ne shine mafi alkhairi domin khairul lakum anan akhiyaru lakum shi ne mafi alkhairi gare ku fiye da ku je ku gana ba tare da sadaka ba wa atharu kuma shi ne mafi tsarki gare ku shi ne mafi girman abin da zai tsarkake ku ya tsarkake zuciyarku kuma ya tsarkake dukiyar taku gabaki daya haka Allah ya sifanta shi da waɗannan sifofi manya-manya guda biyu sifa ta alkhairi da kuma sifa ta tsarki sai Allah ya ce fa illam tajidu amma idan ba ku da shi kana so ka gana da manzon Allah amma ba ka da abin da za ka iya yin sadaka da shi ka baiwaya ka bincika duka ka binciki ko'ina babu komai a account ɗinka ba komai a gidanka da za ka iya yin sadaka da shi shi ne fa'illan tajiru idan ba ku samu ba ba ku samu abin da za ku iya yin sadaka da shi kafin ganawa da manzan Allah ba fa'in Allah ghafurur rahim to ku sani lallai Allah ne gafara ne kuma Allah mai jin kai ne Allah yana da gafara yana da jin kai da haka zai gafarta muku zai kuma ji kanku dangane da rashin ba da sadakar da kuka yi kenan ba laifi za ku iya ganawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba tare da gabatar da sadakan ba a halin fa illam tajidu a halin idan ba ku samu abin da za ku yi sadaka da shi ba amma dai al'amari ne mai girma shi yasa sai aka ce fa inna Allah ghafurur rahim Allah ne gafara ne zai gafarta muku laifin rashin yin sadaka zai yi muku kuma rahama ya ji kanku ba zai yi muku uquba ba ranar alkiyama akan wannan saboda me saboda ya san ba ku da shi ne ba yadda za ku yi ne da kuna da shi da kun yi da kuna da yadda za ku yi da kun ba da sadakar kafin ganawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ayar ita ma waɗansu daga cikin malamai suna cewa ta ƙunshi magana ne akan munafukai waɗansu kuma suna cewa a'a aya ce wadda ta shafi kowa da kowa ba ta taƙaita akan munafukai kawai ba suna cewa munafukai suna zuwa suna ƙoƙarin ganawa da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai wannan ya zo ya ce ya Allah, ina so mu yi wata magana ya keɓe da manzan Allah saboda a rinka ganin cewa shi ma wani mutum ne na musamman shi ma manzan Allah yana ji da shi shi ma manzan Allah yana ba shi lokacin shi da haka sai ya zo ya ce yana so ya ga manzan Allah sai je ba wata magana ce muhimmiya ba manufar shi dai a ga cewa ai manzan Allah ma yana keɓewa da shi saboda ya sake samun abin da zai sitirta kan shi a ga aka da a gane cewa shi munafiki ne da haka sai aka ce idan za a gana da manzan Allah ɗin, to kada a gana da manzan Allah sai an fitar da dukiya sai an yi sadaka shi kuma munafiki ba abin da yake mai nauyi irin bayar da dukiya domin cire dukiya yana da alaƙa da imani ne kai tsaye duk wanda yake cire dukiyar shi dukiya tana daga cikin abubuwan da zuciyar ɗan adam take so to cirewa ba tare da tunanin sakamako ba yana da wahala da aka mumini yana cirewa ne yana bayarwa saboda tunanin cewa akwai ranar da Allah zai ninka mai abin da yake bayarwa in ma dai a nan duniya ko kuma a lahira shi yasa sai sadaka take ma mai imani sauki gwargwadon imanin mutum gwargwadon sadakar shi da kyautar shi amma wanda yake bai yadda da sakamakon Allah ba asali to ba abin da yake mai nauyi irin cire dukiya da aka aka sa wannan ƙa'idar da aka ba wanda zai gana da manzon Allah sai ya gabatar da sadaka da aka munafukai abin zai musu nauyi waɗansu kuma suka ce a'a wannan ta shafi kowa da kowa ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana rayuwa a cikin mutane kowa sai ya zo ya ce zai ga manzan Allah wannan na tafiya wannan sai ya zo yana so ya gana da manzon Allah mata su zo maza su zo manya da yara kowa kokarin shi yazo ya keɓe da manzan Allah wannan yazo ya keɓe yayi magana wannan ya ya keɓe sai ya zama manzan Allah bai da lokaci gaba ɗaya zai zama ana matsanta ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka sai Allah ya kawo wannan ayar domin ta zama ta sauƙaƙa ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan irin wannan nau'i na matsantawa da ake yi gare shi yace ce idana zai tumo rasula fa baina ya dai na sadaka domin ba kowa bane ne yake da abin da zai yi sadaka da shi wanda yasa da yawa daga cikin mutane sai suka haƙura duk da cewa an ce fa'illan lamta tajidu fa inna allaha ghafurur rahim to yana jin nauyin ya zo ya ba tare da yayi yi sadakar ba da sai ya haƙura da wannan ganawar Daga in ba wata ganawa muhimmiya ba wanda take buƙatar muhimmanci to sai mutum ya haƙura ya barta saboda mai saboda dole kafin ka yi sai ka cire wani abu na dukiya wannan ayar an saukar da ita a farkon al'amari daga baya kuma sai aka saukar da wannan aya ta biyu wadda take biye da ita aya ta goma sha uku kenan Allah ce a ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday duwakum sadaqat yanzu kuna jin tsoro ku rinka gabatar da sadaka kafin ganawarku da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuna jin tsoron bayar da sadakoki kafin ganawa da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani irin tsoro ake nufi a nan waɗansu malamai sun fassara shi da cewa kuna jin tsoron talauci kada ku ta ba da dukiya dukiyarku ta ƙare shi kuke jin tsoro shi yasa ba kwa so ku rinka gabatar da sadaka sadakoki kafin ganawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka ce nan tsoron da ake magana suka ce ana nufin tsoro na talauci waɗansu kuma suka ce a'a a nan ana nufin a ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa bana ya muku nauyi ya muku tsanani ku rinka gabatar da sadakoki kafin ganawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi din da ake ganawa da shi din shi ma ai tsananta mishi ake yi a ce ya fito yanzu an jima ya sake fitowa in yana cikin gida ne ai sallama da shi in a masallaci ne a zo a keɓe da shi haka irin wannan abubuwan shi ma akwai tsanantawa a kan shi da haka yanzu kuna jin damuwa ne da tsanani akan kan rinka gabatar da sadakoki kafin ganawa da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sai Allah ce fa illam taf'alu idan har ba ku yi hakan ba mana ba ku rinka ba da sadaka kafin ganawa da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ba wa taballahu alaikum kuka nemi tuba to Allah ya karɓi tubanku Allah ya yafe mu mana wancan hukuncin da aka sa Allah ya yi muku afuwa ya yi muku tuba ya yafe muku an ɗauke wannan hukuncin amma dai abin da ake bukata a wurinku yanzu fa'aqimus salata wa atu zakka, ku tsayi da sallah ko da ba ku ba sadaka a wurin ganawa da manzon Allah ba to ku tsaya ku kiyaye salloli wa atu zakata kuma ku rinka bada da zakata dukiya zakka tana nan ba a ɗauke ta ba amma sadaka kafin ganawa da manzon Allah yanzu Allah ya yi muku afuwa shine ma'anar wata. amma dai ku ci gaba da tsaida da sallah ku ci gaba da bada zakka ta dukiyarku wa ati'u Allah wa rasulahu kuma ku ci gaba da yin da'a da Allah ku ci gaba da da'a da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai zama waɗannan abubuwan muhimmai su ne za su toshe muku warcan kafar ta rashin bayar da sadaka don ganawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na farko tsai da sallah abu na biyu bayar da zakka abu na uku ɗa'a ga Allah da ɗa'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan kuka yi haka kun cike wancan giɓin da Allah madaukakin sarki yayi umarni da shi ya kuma sauke muku wannan umarnin bayan al'amari ya riga ya tabbata a farko wallahu khabirun bima ta'malun Allah masani ne kwararre kuma mai bada labari dangane da abin da kuka kasance kuna aikatawa da haka duk abin da kuke aikatawa Allah ya sani idan kuna iya bayar da sadakan Allah ya sani idan ba ku iyawa ma Allah ya sani da haka Allah madaukakin sarki ya sassauta muku hukunci saboda shi khabir ne ya san abin da za ku iya da abin da ba za ku iya ba da aka ya sassauta muku hukuncin ya ɗauke muku wannan wajarcin ya sanya shi ya zama al'amari ne wanda yake na ganin dama ba abu ne wanda yake na dole ba kafin a gana da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malamai sun yi maganganu dangane da abin da yake tsakanin waɗannan ayoyin guda biyu waɗansu suna cewa bayan an saukar da aya ta farko ya ayyuhal ladina amanu idan nazaitumur rasula ya bayna yaday najwaakum sadaka, suka ce an bayan kwana goma da saukar da wannan aka zo aka saukar da aya ta biyu a ashfaqtum an ya bayna yaday najwaakum sadaka, aka soke wancan hukuncin waɗansu kuma suka ce a'a wannan ayar an saukar da ita a wannan wunin aka saukar da wannan ayar ta biyu ta soke waccan ayar da ta gabata daga ayar tsakaninsu nasis ne da manso wannan ta biyu ita ce ta shafe hukuncin ta farko suka ce tazarar da take tsakaninsu a wuni ne guda ɗaya wuni ɗaya ne tsakanin waccan da wannan waɗansu kuma suka ce a'a kwana goma ne amma da yawa daga cikin malaman tafsiri suna tabbatar da cewa kwana goma ne a tsakanin waɗannan ayoyin guda biyu duk da an rawaito daga magabata da yawa wanda suna cewa ayar wuni ne guda ɗaya tsakaninsu wannan ya sa ma ake cewa babu wanda suka yi aiki da ayar saboda tazarar da suke tsakanin ayoyin cewa an ce a yi kafin buƙatuwa zuwa ga aje a yin ta zo ma mutane har an zo an canza hukuncin an ɗauce wannan umarnin da aka yi da aka sai zamanto ba a yi aiki da ayar ba kamar yadda ya zo a cikin tafsirin al'imamu bin jarir tsabari ya rawaito haka kuma al'imamu hakim a cikin mustadrak suka rawaito daga mujahid daga aliyu bin abi talib radiyallahu anhu yake cewa wannan ayar babu wanda ya aiki da ita sai ma'ana daga saukar da ita babu wanda ya yi wannan aikin in ba ne ba kenan ayar ta sauka ya ce ayar ta sauka ina da dinari guda ɗaya da aka sai na canza shi zuwa ga dirham guda goma sai na je na gabatar da sadaka na zo na gana da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa bayan na gana da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa kuma sai aka saukar da ayar a ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqat aka shafa wancan hukuncin yace sai ya zama ba wanda yayi aiki da ayar in ba ne ba ina shi kadan yayi aiki da wannan ayar kafin a shafe ta amma shafe ayar baya nuna kuma babu wanda zai ci gaba da yin amfani da wannan hukuncin ya zamanto yayi sadaka din domin abu ne mai kyau abu ne na alkhairi shafewar sauƙaƙawa ne aka yi ga al'umma sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dama dukiyarsu suna fitar da ita ne domin addinin musulunci abubakar radiyallahu an ya ba da dukiyar shi gaba ɗaya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda Umar ya raba dukiyar shi gaba ɗaya ya ba da rabi ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga irin yadda Uthman radiyallahu anhu yake fitar da tarin dukiya domin taimakon addinin Allah haka kuma Ali ibn Abi Talib duk da kasancewar shi talaka ne ba mai wadata ta arziki ba ba mai wadata ta dukiya ba amma duk da haka yakan cire dukiyar shi gwargwadon abin da yake da shi domin taimakawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka sawa cewa gabatar da dukiya kafin ganawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ba zai hana da yawa daga cikin manyan sahabban manzon Allah da waɗanda suke da hali su yi amfani da dukiyarsu a wannan ba amma dai an kalli sauran al'umma da sauran sahabban manzon Allah wanda suke cikin hali na rashi da neman abin da za su ci da kuma buƙatuwarsu ta ganawa ɗin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa da haka aka sassauta hukuncin aka mayar da shi cewa kowa ma zai iya ganawa da manzon Allah ba tare da ya gabatar da wani abu na dukiya ba wannan sauƙi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala da haka Allah ya ce wa in lam taf'alu wa taba Allahu alaikum fa aqimus salata wa atuz zaka wa ati'u Allah wa rasula wallahu khabirun bima ta'malun aka bada wa'annan ƙa'idojin wanda suna daga cikin muhimman abubuwa waɗanda suke bambanta tsakanin mai imani da munafiki domin mai munafiki bai iya tsayi da sallah yadda ya kamata kamar yadda Allah ya ce wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila haka kuma a wurin ba da zakka su ma ba sa iya cire dukiya su bayar da zakka wayanda ba suke bayar da dukiyan izgili suke musu suna musu izgiri suna sukansu da maganganu dangane da abin da suke bayarwa faminhum man yalmizuka fi sadaqat suna sukan manzon Allah haka kuma suna sukan sahabban manzan Allah waɗanda suke kawo sadakokinsu zuwa ga manzon Allah na zakka da haka ba sa iya yin wannan haka kuma da'a ga Allah da da'a ga manzon Allah munafiki bai iya yin da'a gaba ɗaya ga Allah bai iya yin da'a ga manzon Allah ko da yayi a wani bangare a zahiri a wani bangare kuma zai saba ma Allah zai saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka waɗannan sifofin da Allah madaukakin sarki ya bayar sai yace ba da alamomi waɗanda za su bambance tsakanin masu imani na haƙiƙa da kuma imanin su bai zama imani na haƙiƙa ba akwai munafanci a cikin imaninsu. Alam tara ila allazina tawallaw qauman ghadiba Allahu alayhim ma hum minkum wala minhum ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'ala al-kadhibi wa hum ya'lamun أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون أنا مودنا آيوين za a shiga bayani dangane da bayani a kan suri munafukai ɗin, da irin sifofinsu da halayensu da abin da suke ƙullewa a cikin zikatansu wanda Allah da ilimin shi da faɗin sanin shi da yalwar ilimin shi da yalwar jin shi yana jin su kuma yana sane da su yana sane da yadda zukatan nasu suke da haka Allah yake ba da labari dangane da abin da yake cikin zukatansu na so da ƙauna da inda zukatan suke karkata Allah yana gani kuma yana sane da zukatan da haka yake ba da labari a kai Allah ya ce alam tara ila alladhina tawallaw qauman a Allahu alaihim yanzu ba ka gani ba ne dangane da waɗannan mutanen waɗanda suke tawallau qauman ghadiba Allahu alaihim suna ji'intar al'amari suna soyayya ga mutanen da Allah ya fushi da su suwa ne ne waɗannan mutanen waɗanda suke son waɗanda Allah ya fushi da su suwa ne ne kuma mutanen da Allah ya fushi da su alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim sune munafikai suna soyayya ga waɗanda Allah ya fushi da su waɗanda kuma Allah ya fushi da su su ne yahudawa waɗanda Allah ya ba mu labarin su a cikin alƙur'ani man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir mutane ne waɗanda Allah ya yi fushi da su shi yasa aka fassara ghairil maghdubi alaihim wal dallin al maghdubu alaihim aka fassara shi da cewa yahudawa ake nufi da waɗanda suke tafiya a kan hanyarsu da aka Allah ya ce baka ga waɗannan waɗanda suke soyayya ga waɗanda Allah ya yi fushi da su ba ga waɗanda Allah yake so masu imani sai suka zamanto ba su a sansu waɗanda kuma Allah ya fushi da su yahudawa sai suka zama suna sansu su su wane ne waɗannan masu wannan sifar su ne munafukai sun bar masu imani sun koma suna soyayya ga waɗanda suke cikin fushin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce ma'ahun minkum wala minhum su waɗannan munafikan ma'ahun minkum ba sa cikin ku ku masu imani su ba masu imani ba ne balle a ce musu mu'minai wala minhum kuma ba sa cikin su waɗancan ɗin da suke so su ba yahudawa ne ballantana a ce musu yahudawa bal yahudawan ma ba za su karɓe su a matsayin yahudawa ba da haka sun tsaya a tsakiya su ba muminai ba sannan kuma su ba yahudawa ba ma hum minkum wala minhum shine daidai da abin da Allah madaukakin sarki ya sifanta su da shi da cewa na baina zalika la ilaha ula'i wala ilaha suna tsaka tsakiya tsakanin waɗannan su ba sa cikin waɗancan ba sa kuma cikin waɗancan su ba su zama cikin masu imani ba su kuma ba su zama cikin yahudawa ba suna tsakatsakiya su dawo nan idan suka zo wurin masu imani wai za da kulladina amanu qalu amanna sai su ce mun yi imani idan suka koma wurin yahudawa wanda su ne shaidaninsu su wa ka lau ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma mustazi'un daga sun koma san su ce muna tare da ku idan sun dawo nan su ce muna tare da ku da haka la ilaha ula'i wa la ilaha ula sune ma hum minkum wala minhum ba sa tare da ku kuma ba sa tare da waɗancan yahudawan wayanda suke jibintar al'amuransu wa ya halifuna alal kari sannan daga cikin sifofinsu su ne suna rantsuwa akan ƙarya rantsuwa suke yi akan ƙarya wahum ya'lamun alhalin suna sane suna rantsuwa da akan ƙarya sun san cewa abin da suke rantsuwa a kai ɗin ƙarya ne amma duk da haka hakanan nan za su zo su yi ta rantsuwa da Allah kan ƙarya kamar yadda Allah ya ce idza ja'aka na shahadu in innaka la rasulullah wallahu in innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun لا تسي نشهد إنك لا رسول, لا رسول الله فكاو لام القسم siran tsuwa wallahi min shaida kai manzon Allah ne Allah ce Allah ya san ƙarya suke yi da aka rantsuwa akan ƙarya a wurin munafukai. abu ne wanda ya zama ɗabi'ar su wanda Allah ya sifanta su da shi da cewa wa ya'rifuna alal kadhibi wa hum ya'lamun sai Allah ya ce a'adda Allahu lahum azaban shadidan Allah ya tattalar musu azaba mai tsanani a ranar al'iyama Inna sa'a ma kanu ya'malu lallai su abinda suke aikatawa dinnan ya munana wannan mummunan aiki ne su koma suna son waɗanda Allah yake ki sannan kuma su dawo suna rantsuwa da Allah ga masu imani akan ƙarya to wannan mummunan aiki ne haka Allah ya tattalan musu azaba mai tsanani a ranar alkiyama sai Allah ya ci gaba da bayani akan irin yadda suka ɗauki kariya rantsuwar ta zama musu kariya da kuma yadda duk abin da suke tunani ba zai amfane su ba da kuma yadda azabar da aka tattala musu za ta kasance a rana al'iyama da yadda shaidan ya mamaye su yake jan su zuwa ga irin wannan aikin wayannan su ne abin da ayoyin da za su zo a gaba za su yi mana bayani a kai za mu tsaya a nan sai allah maɗaukacin sarki ya kai mu darasi na gaba za mu ɗora a kan ci gaba da wannan bayani da Allah yake yi filla-filla dangane da su munafukai da kuma sifofin da Allah ya sifanta su da su. Allah maɗaukacin sarki ya kare mu, ya sanya imani a cikin zukatanmu, ya tabbatar da mu a kan imani da hanya madaidaiciya, ya ɗora mu a kan hanyar ta'a ga Allah da ta'a ga manzan Allah, sallallahu Alaihi wa Alihi ya yaye mana halin da muke ciki na damuwa da bala'i. a bayan ƙasa gabaki ɗaya ya sanya wannan ya zama alkhairi a gare mu duniya da lahira ya ba mu ikon tsallake wannan jarabawar da samun nasara a ciki wallahu alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk